ai sai ka ce in ƙara ma mai gida domin ka ci abinci so uku ai na san ya ma daɗi ne gaskiya alhamdulillah ubar gida domin hannunki ya faɗa. ɗanɗanon abincin yau na daban ne domin ƙanshinsa da daɗinsa Na gode da wannan yabon mai gida. Ai ka san an ce sinadarin girki tefine ne. Ni kuma sirri sirrina shine kallon gaskiya plus TV. Domin kallon shirye-shiryen da suke yi ya ƙara ilmantar da ni. Har na sauke haddan abin da suke koyawa. Gashi ka kayi santi, har da tanɗa kwano. To lalle in haka ne mata ga dama ku ta kallon gaskiya plus TV. Domin ke ma ki zamo gwana a gidanki fannin girki? Tabbas kina da buƙatar ki zamo aminiya da tashar Gaskiya Plus TV da sauran shirye-shirye masu kayatarwa duk a cikin tashar Gaskiya Plus TV. Gaskiya Plus TV ta al'umma ce.